وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام ورحمة الله بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم اسم عاشر الفيل المعكد بنور التوكيد hukuncin ƙarshen fi'ili wanda aka yi wa da nunin tauhid idan lam yaktil nunin fi'li fa in kana musliman wato idan nunin ya riski alfila hmm. ya riski fi'li fa in kana musliman ila ismi zahir in ya kasance an jingina shi zuwa ga sunan zahiri misali an gane ku in dai nunin tauhid ya riski fi'li to sai mu duba in ya kasance an jingina shi zuwa ga sunan zahiri au ila damirin wahid muzakkar ko damirin mutum ɗaya wanda yake na nishi. sai a yi a ƙarshen shi bi mubasharatin nuni la saboda nuni ya rungume shi za a yi a ƙarshen sa saboda nunin ya haɗu da shi ya manne masa walam yumzaq minhu shay ba a shafe komai daga gare shi sawa'un kana sahihan aw mu'talla shin daidai ne sahihi ne ko mai illa na hau la yansuranna zaidun kaga ga suna zahiri shi da zai kuma shi nuna din ya manne wa fi'ili ko da yansura asalin shi yansuru yansuru din sai ya hadu da nuna tauhid to sai a cire don ma din na yansuru a sa mai fata sai zama la yansuranna suranna zai zaidun wala ya kaji yanna ya kadi hmm. kaga ya kadi ne sai ga nuna tauhid sai a samu wannan ya'udin na ya kadi fata a gani sai zama la yaqdiyanna la yaqdiyanna wala yaghzu wanna yaghzu sai shi la yaghzu wanna yas'a la yas'ayanna shi wa yas'a din nan koga alifu ne wannan alifu din sai a bai da shi asalin shi yas'a sa'a yas'a sa'ayan asalin wannan alifu din ne ya'un sa'a yas'a sa'ayan asalin alifu din yaro ne to sai a mai da shi zuwa ga asalin shi in an zo haɗa shi da nuna kyauci a gani la yas'ayanna la yas'ayanna bi radd da al-fi'l ila Shi ne a mayar da lam al zuwa ga asalin shi wa in kana musnidan ila damir ithnain in ya kasance an jingina shi zuwa ga damiri na mutane biyu lam yusaf aidan min al-fi'l shay ba a shafe komai daga fi'ilin kuma in an sami da shi zuwa ga alif lisnain to ba a shafa komai daga cikinsa a wuri rafi fakat za a shafi nunin rafi ne kawai a gani kama ce ya zaha ni, ya fito ni, ya ji lisani sai ga nunin toki ya zaha ni ga nunin toki zai zama ginin ya zaha ba ninna ya zaha ba ninna ko hmm. an samu abu da kira tawalin absar tawali salasin nunat an samu nunin guda uku sun jeru kuma a ƙa'idar sarf baya kamata a samu wannan tawalin amsar tun da an samu jerantuwar nunin wajen guda uku dole a samu hanyar kubuta daga wannan nunin nan ranar yanzu a yi sai a cire nunin rafi domin idan aka taɓa taukili to al'amari ya lalace saboda an sa nunin ne don ana so a yi ta'akili bai taɓuwa ɓangaren taukili to za a iya taɓa ɓangaren rafi sai a cire nunu rafi sai zama ne ya zahaban asalin shi ya zaba na amma surar ba suna cire wannan fata a saki zira a gani suna cire fata a saki zira a waje. shi sai zama ya zaba ne don su kamanta shi da nunu rafi su kamanta shi da wannan ya zahabani ya tubani a kasar ne mutum da an cire shi ana so a kamanta wannan nonon din na takiri ya yi kama da nonon rafi sai a sami kasara kamar yadda aka nonon rafi yake da kasara a gane ya sharaba ne in zo biya ya ce ne sai in za a sami taukiri ya sharaba ne ya sharaba ninna ya sharaba ninna an samu tawalin amsar sai ya goge nonon rafi sai zama ya shiraba na to sai a cire wannan fata sai a sami kasara kan akaman ta shida nonon rabbi ya shiraba ni an gare kamar yana wajen duk da an samu itika wa sakidai ne baya cutarwa ga ya shiraba ni itika wa sakidai ne ba bai da matsala وكسرت نون التوكيد تشبيها لها بنون الرفع يا وسياق سجي كسرة بنون التوكيد طبعا كما تاشد نون الرفع ناو ناو لننصران ناو لتنصراني يا زيزي لتقضياني لتنزواني لتسعياني وإن كان مسهلا إلى واو الجمع idan ya zama to an danganta shi zuwa ga wawul jama'a ba in kana sahiha idan sahihi ne irin idan irin ba min illa bane to za a shafe nunin rabbi shi ma shi ma saboda tawalil amsal kuma za a shafe wawul jama'a duk ai sakire aiki bi za a yi aikin farko za a shirme nunin rabbi saboda an samu tawali talatin nunat sannan na biyu za a cire wawul jama'a litikai sakirai na hau tansuruna tansuruna la tansuruna misali kaga wawul jama'a ko na sami nonin rafda tauki me zai zama la tansurunanna la tansurunanna an samu tawalli absar sai a cire nonin rafda sai zama la tansurunna اتقاء ساكنين تنصرون كواو الجماعة سكون كانوا تكيري تنصرون تنصرون الأسول رون يسكننا واو الجماعة يسكننا نون أغاني فتنا هذا اتقاء ساكنين sai a ce to yanzu wanda za a ce in an taba nuna tauki an bata al'amari zama tauki ya ke so a yi ina da taba wawul a za a iya ganewa tunda akwai jamma an san ainihin bai yi wa irin mudari ya samu don ma tare da nuna tauki zai yi ba da kashi don ma tare da nuna coci. ya nuna don ma ɗin an cire wani abu ne ko mun san dama alaƙan wawon da don ma saboda haka latan surunna sai a cire wawon jama'a nan sai a ba coci ne ina cire wawon jama'a ne zama latan surunna latan surunna la tarkabunna tabakan an tabakan la tarkabunna asalin shi tarkabuna ta ka sa nuna tauki tarkabunanna bunanna an samu tawalin amsar zai cire ne nunin rafi sai zama la tarkabunna an samu ita kawo sakirai da wawon jama'a ga nuna tauki da su to wani za a shiri wawon jama'a da tarkabunna a gani wannan don maɗin ya nuna mana abin da aka cire ya kuma mutane na wani kana na bisa kuma da yana بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم المسألة الرابعة عشرة مسألة نقوم شاهدون معنى الأحاديث التي جاءت إلى أهل المعاصي جملة وعموما معنى الحديثين da suka zo game da tsire wa ma'abota sabon Allah a dunkule kuma a game. Ya kuru ba da ikwa. Wasu ‘yan uwa suna cewa kaifa la yul'an kullu man irtakaba al-ma'asiya ya ya ba za a tsire wanda ya aikata sako ba allati ja'at al-ahadith ila fa'ilaha wanda sai suka zo suka yi nuni akan tsinewa mai aikata ta ai akwai ainihin wato hadisai da suka zo da yawa da suka nuna mana tsirewa mai aikata ainihin manyan zulfai ka akilin riba kamar hadisi ya zo la'anar lahu akilin riba Allah ya tsire wa maciya riba karkar sallallahu alaihi wasallam la'ana Allahu akila riba hakika manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah ya tsine wa maciya riba mukila da kuma mai ciyar da riba a gane. maciya riba Allah ya tsine musu sannan masu ciyar da wasu mutane riba su ma Allah ya tsine musu wa shahidai shaidun riba guda biyu in an kira mutum shaida akan riba shi ma Allah ya tsine masa da kuma sakataren riba mai rubutu Allah ya tsine mai to kashin wannan irin masu fahimtar cewa idan ka karɓo kuɗin riba maimakon ka bar wa banki ka ba wani mayanci kaga in ka ba wani ci ka zama daga cikin mukilan an ce Allah ya tsine wa mai ciyar da riba an gani in ka ba da shi aka gina wani waje makaranta ko masallaci ka taimaka da kuɗin haramun wajen gina al'amari eh? Allah ya tsine wa maciyar riba da kuma mai ciyar da riban ga wani da kuma shaidun riba guda biyu da kuma sakatarorin riba ashe kai ɗin baka ci riba ba ya halatta ka ciyar da wani riba akwai masu fahimtar kai ne kada ka ci amma ne ko ayi bannan shi gara ka ciyar da wani to kai da ka ciyar da wani kai ba Allah ya tsire maka ya zama ce kan wannan eh? kai da ka ciyar da wani kai ma Allah ya tsire maka kaga hadisin nan inna Allah ta'ala tayyibun la yaqbalu illa tayyiban wa inna Allah amara al-mu'minina bima amara bil mursalin a ciki akwai summa zakara rajul yudiru safar ash'as akbara yamuddu yadayhi ila sama ya rabbi ya rabbi shi wannan mai daga hannu zuwa sama san wanda ko bada abubuwa haramun wato abincin shi haramun wa mashrabuhu haramun abin shansa haramun ne wa malbasu haramun tufafin shi haramun wa guziya bil haram an ciyar da shi da haram ashe kai in ba za ka ci haram ba kaka ciyar da wani ko an ciyar da shi da haram fa anna yustajabu la yaya Allah zai amsa masa kuma jin kaga kenan ashe kai din nan in baka ci riba ba baya halatta ka ciyar da wani riba Allah ya tsire wa mai ci riba ya tsine wa mai ciyar da wasu mutane riba Na musulun ya ruwaito wannan hadisi wa sannan an samu hadisin da annabi ya tsine wa mai shan giya sallallahu alaihi da maganar manzo sallallahu alaihi Allah ya tsine wa wanda ya sha giya eh. sannan kuma akwai hadisin da annabi ya tsine wa barawo da ke cewa Allah ya tsine wa bukhari da muslim suka ruwaito da wani wannan daga cikin hadisi daga wannan hadisan an tsine wa barawo an tsine wa mashi riba an tsine wa ainihin sakataren riba an tsine wa mashayakiya to da har manzan Allah ya tsine musu yaya mu ba za mu tsine musu ba yanzu na ga wani mutum yana shan giya yana ta tabbele yana ta maye duk ya bugu ba zai ce Allah ya tsine shi ba eh da har manzan Allah ya tsine mai in daga barawo ana bin shi barawo barawo a kasa ba shi ce kai ko Allah ya tsire maka ba eh shin baya halatta na tsire mishi shi ne wasu daga cikin yan uwa suna cewa yaya ba za a tsire ma duk mutumin da ya aikata sabon Allah ba wanda hadisi ya zo da da tsire mishi tunda har hadisi ya zo ya ce a tsire me muke jira na'am ajabul ulama wa hadhihi shubha sai malamai suka amsa game da wannan shubha din قال شيخ الإسلام ابن تيمية شيخ الإسلام ابن تيمية الله يبارك رحمه يشي تقدم أن لعن الموصوف لا يستلزم إصابة كل واحد من أفراده حقيقة يا جماعة شو الإيمي ما وندعك السبتة بايا لازم تدع ya dace da ya dace da kowanne ɗaya daga cikin ɗaiɗaikunsa da ake wannan tsine ma wanda aka siffanta misali ina ce Allah ya tsine wa mashaya giya to wannan kayi ne a Ba baka kira sunan kowa ba to baya nizimtar da ya samu duk kowanne daga cikinsu sai wanda sharaɗin abin ya tabbata a gani shi ba wani mani'u an gano wani ko in ka ce allah ya tsire wa barayi wannan baya baya nizimtar da dukkan barayi gaba ɗaya inuwa ya shafe su akwai barawon da tsananin yunwa ya sa ya sata akwai barawon da an da sami ne an ce ya sata in bai ba za a kashe shi kuma abin da ya kama da wannan akwai dai wasu sharɗa da wasu mani'u da za su hana wannan tsinuwan ya shafi wasu an gano wani ku ba lallai bane ya samu wasu in kayi shi a dunkule illa idan wuri da shurut sai dai idan an samu sharuɗa kuma ya zama to mani ya ya bane ya tafi walaysa al'amru zalik. al'amarin ba haka yake ba wa yuqalu lahu aidan ana ce masa kuma kullu ma taqaddama min al-adilla ad-dalla ala man ihmil hadhihi al-ahadith duk abin da ya gabata na dalilai masu nuni akan daukan wannan hadisi akan mahallin ittifaqi suna zuwa a nan wajen da abin da zo na hana daukan wannan hadisi akan mahallin ittifaqi ya zo a nan wajen wa qala aidan fi makanin akhar kuma ya faɗa a wani waje daban lam yajuz an yu'ayyana shakhsan mimman fa'ala ba'd hadhihi al-af'al baya halatta a ayyana wani mutum daga wanda ya aikata wayannan ayyuka wa naqulu mu ce hadha al-mu'ayyan qad asaba wa hadha al ku ce ai wannan ayyanan nan wannan kyacewan ya same shi zai saboda zai iya yi wa ya tuba wannan ayyanan nan zai iya yi wa ya tuba zai iya yi wa ya istighfari da wani ta daga cikin abubuwan da suke kayar da azaba an gani inda abu ya shafi wani mutum wanda yake mu'ayyan kamar an ce Allah ya tsire wa barawo sai ga wani barawo ya yi sata to ba zan ce kai Allah ya tsire maka ba dan zai iya yi wa ya tuba zai yi wa ya nemi gafara zai yi wa Allah ya jarabe shi da wata musiba wanda Allah zai kankare mai wannan zunubai zai yi wa a tsaye mai da haji wanda an tsaye mai da haji wannan zunubi ya riga ya bushe akwai wasu mawani da yawa da suke hana ainihin wannan laifi wannan tsinuwa ya shafi mutum kun ga jona ko aha wa qala aidan ya ce kuma sabata anna ahadithal mutadammina bil wa'id wato ya tabbata cewa lallai hadisan da suka kunshi wannan kashewa yana waje ba a yi aiki da su ga abin da suke hukuntawa in suna hukunta tsinuwa to za a yi aiki da su wajen wajen tsinewa mai yin abin in suna hukunta kafirtawa za a yi aiki da su wajen kafirta mai yin abin in suna hukunta shiga wuta za a yi aiki da su wajen shigar da shi wuta misali an wato da gudun cewa cewa lalle mai aikata wannan aiki muta wa'ad wato an masa kacewa da wannan kacewar lakin lukun alwa'i bihi mutawaffiqun ala riskar da ainihin kacewa a gare shi an dakatar da shi a ala shurudin wala kuma wani. an dakatar da shi a kan sharuɗa kuma yana da mani a gane in an ce Allah ya tsirewa farawo to wannan tsinuwan ba zai shafi wani mutum a gidan ne ba sai idan sharuɗa sun tabbata a gare shi kuma ya zama to babu wani abin da ya hana babu mani'u idan sharuɗa suka cika ya zama to mani'u ya gushe a lokacin nan inuwan zai iya tabbata ga wannan mutumin a yananne wa wa wato abubuwan da suke hana ya kacewa ya riski mutum suna fa da yawa za mu ambaci wasu bangare daga cikinta eh ce la'anan lahu sarika Allah ya tsire wa barawo to wannan barawon da ya sata sai ya tuba ya ayu hallazi na amalu tubu ila lahi tawbatan nasuha asa rabbukum ayu kafira ankum sayi'atikum ashe in mutum ya tuba yaya wa inni lagaffaru liman taba wa amana wa amila salihan summa hatada qul ya ibadiy allazina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna la yaghfiru dhunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim kan an ce la'ana lahu sarika ya yi sata sai ya tuba an ce Allah ya tsire wa mai shan giya da ya sha giya sai kuma ya tuba ga Allah shin yaya irwa ya kan shi ko kuma ya nemi gafarar Allah tari an gano wani to shi ne ke kawo misali kamar tuba da kuma da istighfari wani hasanatu mahiyar da kuma kyawawan ayyuka masu shafe mai miyagun ayyuka a gini salata da rafayin nahar wa zulfa min al-layl innal hasanati yuzhibna as-sayyi'at kaga kyawawan ayyuka suna tafiyar da miyagun ayyuka idan ya aikata kyawawan ayyuka sai kyawawan ayyuka su tafiyar da wayannan miyagun ayyuka ittaqillaha haythu ma kunta wa adbi'ir sayyi'atan hasanatan tamuha wa khaliqin nas bi kulli hasan ashe in mutum ya biyar da kyakkyawan aiki akan mummuna sai kyakkyawan aiki na ya shafe mai mummunan mm. ashe yana daga cikin mawali na luhukul wani. idan mutum ya yi zunubi ya aikata mummunan abu sai ya aikata kyakkyawa sai kyakkyawa ya goge wannan mai mummuna din na a duniya sannan bala'in duniya shi ma yana daga cikin mawali na luhukul wani. a gani idan mutum ya yi laifi sai Allah ya jarabe shi da bala'i to wannan bala'i na iya zamantowa sababin a kankare ne zunubai ma min musibatin tusibul muslima illa kafara lahu biha an hatta shauka yashqa babu wata musiba da za ta samu musulmi Fashe Allah ya kankare ne zunubi saboda ita har kaya da da yake takawa ashe musiba ita samu musulmi tana daga cikin sababin a kankarewa mutum zunubai ina fatan gani wa masaibuha eh bala'o'in duniya da kuma musibin duniya da kuma ceton mai ceto wanda ake wa da'a daga cikin abubuwan da suke hana riskuwan kyacewa akwai ceton mai ceto akwai mutumin da ya cancanci wuta sai mai ceto ya cece shi ba zai shiga wuta ba an gano wani ku? da kuma ceto da kuma rahama na wato alhamun rahimi shi ne Allah Allah yana iya wa mutum rahama ya sa ya wuce aljanna kai tsaye duk da yayi laifi fa idza udima hadhihi al-asbab kullaha idan aka rasa wa'annan sababba duka walam ta'di walam illa bi haƙi man a ata wa tamarrada sharada ala Allah wato irin wa'annan sababba ba sa rasuwa face cikin haƙƙin wanda ya kangare wanda ya taurin kai ya kangare wa sharada ala Allah ya guji Allah shuru ba'ir ala ahlihi irin gudun rakumi ga mutanensa shi ne zai rasa wannan to a nan sai kyacewa ya riske shi amma in ba lalacewa ya kai mutum a gaya ba to insha Allah zai samu ɗaya daga cikin wayannan eh. na'am sai ce il anu hunna fa inna hunna mal'unat ku tsine musu domin su tsine nuni matan da suke fita tsare shi ai wannan la'an ne bil ba a ce ita macen gaganta ita wannan ka kama ta ce ke ko Allah ya tsine miki ba ku tsine wa mata wato ma na Allah ya tsine wa mata masu tsare shi don mata masu tsare shi tsine nune su amma idan aka samu wata mu'ayyana ta yi ba za ka tsine mata ba sai in sharuɗa sun cika ba ma ni kaga zai iya yiwa ta tuba ila ta nemi istighfari ko kuma ya zama to ta aikata wani kyakkyawan aiki wanda ya kankare mata wannan ko kuma ya zama to ta fuskanci ceto na manzo sallallahu alaihi wasallam ko ceton masu ceto ko a jarabe ta da wani musiba wanda zai kankare mata zunuban akwai da mawali da yawa da za su iya hana wannan wannan kicewa ya aiki ka fahimta aha misali na'am wato in dai kaɗai ne an ce da shi haram amma kuma ya zama bai ma sani ba bai san haramun ba ne ba zai zama cikin sababin za a hana shi amsan addu'a ba amma in mutum ya san haramun ne kuma aka ciyar da shi yana ci yana zama sababin hanawa ya yi haramu kuma an sai an ce duk mutumin da ya siyar da inabi lokacin sun kai shi ya siyar da shi ga mutanen za su giya da shi to hakika ya fada wuta yana sane haramun ne na'am na ba da bayan halatta abin da yake magana cewa hukuma takan ba da tallafi na kuɗi da kuma ta baka tallafi kamar ta baka rance takan dora wasu abubuwa na riba a cikinsa ya hukuncin amsan wannan kuɗi baya halatta ka amsa a gani in ko mutum ya mazu ya zama to shi ya nemo ta hanya na samun rance bai samu ba kuma lalle zai iya cutuwa an bai yi wannan rance ba ya zama lalura ko bukata ya fama lalle ya amsa sai ya amsa ba shi ke da laifi ba su waye suke da laifi masu daura wannan riban tunda ba shi ya daura riban ba yi su suka daura to shi in yi mazu sai ya amsa ya basu da Allah shi ne sa dabara cewa wani ma'aikata da su ma wannan aikin da ta da ta da ta wanda ake tura a wasu ma'aikata da su ne. Duk wayo ne, wayo ne, rubani kawai. نعم داليا بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم وكأنما ذاك العباب قد انتهى لأجل التنبية لأجل لأجل التنبية وعطية بمكلتي wato kai ka ce wannan ambaliya ne wannan kumfaɗin garin ta ya kai bi ajali tanbiyatin zuwa ga mafi girman ƙarshe wa aka yi kuma mafi tsarkin matattara mafi tsarki matakara na ruwa sai ubaku ne faka san hakikatan shari'a a tarfulu fi shukufin abubuwan sai ya tufatar da hakika da shari'a ya tufatar da hakika da shari'a wato ya tufatar da ainihin sufanci da kuma fikin hakika shi ne sufanci shari'a anan shi ne fikin ya tubatar da haƙiƙa da shari'a raha hasana sai ya bayyana ya zama kyakkyawa yana takama a cikin wato bargo wanda yake sharshara yana takama cikin bargo wanda yake sharshara tunda ya samu tarbiyya na sufanci ya samu tarbiyya kuma na shari'a da ya haɗa guda biyu an gane sai ya bayyana kyakkyawa yana takama cikin bargo wanda yake mai sharshara an gano wannan kenan shi malam sufi ne ko fakihi ne shi ya haɗa guda biyu ya samu wannan tarbiyya a wajen malaminsa wa iyaz billah na'am wa tabajjasat li dini min kulubun ya yaqulu furatu ko min sadi wato wa tabajjasat li ne kulubun. sai wani rijiya ya bubbugo ga addini min nafahatihi daga cikin tashin kamshin malam daga cikin tashin kamshin sa Kulubun, rijiya wato wata baje zai bugu ga addini daga tashin sa ya ƙone furatu wanda ruwan daɗin yana cewa halmin sadi shi akwai wani mai kishi ruwa yanzu ya sha ruwa waka anna ma za ka al'ubabu wato kai ka ce wannan ambaliya ko wannan gumfa ɗari ta ya kai a kan tanhiyar ce zuwa ga mafi girman ƙarshe wa atyab niklat kuma mafi daɗin matattarar ruwa fatakal haqiqata bi shari'a sai ya tabbatar da haƙiƙa da shari'a sai ya bayyana kyakkyawa yana takama daga ainihin wato bargo mai shashara wata baddasa ulmus sai wani rijiya wata baddasa min nafa hajji sai wani rijiya daga cikin tashin amshin malam wato ya ɓuɓɓugo ga ajiri wanda ruwan daɗin yana cewa shi ya zo sha hmm. <laughs> sufanci rijiyar sufanci zo ba fasa ƙarfi ba Now, الرحمن الرحيم وإما أن يكون الفتح مقدرا لدفع كراهة التوالي أربع متحركات إما إذا من توفتا أن قدر شيء saboda tunkuɗe wato kyaman haɗuwan wato wasulla guda hudu a jere an gane kyaman haɗuwan wasulla guda hudu a jere wazalika fi kulli fi'il madi ittasala bihi dalilun raf'in mutaharrik wannan a cikin dukkan wani wanda damiru rafi mutahari ya sami da shi fil madi idan damiru rafi mutahari ya sami da shi kamata ya ƙa'ida samu sunna guda hudu kaman zaraba in an sadar da shi zuwa ga tawul mutahari ka mai kamata in zama eh to wannan sukun da mai kawo shi zaraba eh zaraba ya kamata ya zama zarabatu kataba katabatu na an samu wasali nawa wasali hudu an samu tawali mai arko an samu jerantuwar wasalla guda hudu an gano wani ayi to wannan jerantuwar da aka samu na wasalla guda hudu shi ne ake so a kubuta kataba katabatu katabana to saboda sun jerantu kuma a ƙa'idar zarfi baya halatta haka jerantuwar ya yawa to don a ɗan samu sauki shi yanzu aka samu wannan ba wasu na ƙarshe school sai zama katabtu katabna shariba sharibitu shariba sharibatu sharibatu kaga an samu wasu guda hudu to ana so a samu sauƙin wannan wasu guda hudu to sai aka samu wannan ƙarshen school sharibtu sharibna sharibna kuma da wannan yawwa to idan ka tambayi malamin na hau bai dalilin da ya sanya shin za a ce wannan fi'il madi mabriyun ala tsara sukun ne ko mabriyun ala alami shi ne yake magana nan wajen cewa wa in ma an yakuna al-fatu muqaddaran ba za ka ce fi'il madi mabriyun ala al-fati ba nan wajen ba, kana fi'il madi mabriyun ala tsara sukun ne ko in ya sadu zuwa ga kawul mutarika ba gabriya rasul a wajen mazhaba na jumhur ce. a wannan mazhaba shariba sharibtu fiye da mabni ala Alal, fataha al-muqaddara fataha ne Alal Bukadara, muqaddara mana amin zuhur ya ne tawali eh tawali arba arba harkat tawali arba harkat abin da ya hana bayanan wannan ke rantuwan wa'annan wasu guda hudu shi ya hana bayanan wannan fata aka cire shi saka fata din muqaddara ne yana nan har yanzu dai babri al fati ne ba wani magana mabri al sukun an gano wannan ka ta'il fa'il wa nunul niswa shine yace menene bi kullu mu'tir madi eh a cikin duk wani madi wanda damirin rafi mutahari ya sare da shi kamar ta'un na fa'il da kuma nunin niswa ko nawo katabtu katabtu katabta katabti katabna katabna fa kullu wahid min hadhihi al-af'al kowanne ɗaya daga cikin wayannan fi'ilolluka fi'il madi ne mabni ala fatahil muqaddar ala akhirih fi'il madi mabni ala fatahil muqaddar ala akhirih mana min zuhurihi ishtigal al-mahal bi sukun al-arij haka yake cewa mana min zuhurihi ishtigal al-mahal bi sukun al-arij لدفع كراهة tawali أربع mutarikat wato saboda سكون سكون da ya jiru, domin tunkuɗe kyaman jerantuwan wasalla guda hudu shi wannan ya ɗanfi dacewa da ka'idar sarfu ɗalibin sarfu zai ɗanfi riskan wannan karatun da kyau eh? eh shi ne fi ma huwa a cikin abin da yake kalkalima alwahida fi ma huwa kalkalima alwahida a cikin abin da yake kamar kalma daya shi kuma tawun din na auna auna fa'il ta'u mutaharika yana matsayin fa'il ne haka nan nonin niswa haka nan na adala al fa'il fa'il ne mabni ala dhammi ko mabni ala al-fathi ko mabni ala al-kasr ko mabni ala sukun fi mahalli rafin hukum fi'il al-amr binaun ala ma yujzamu bihi shi mafi fil amr wato albina'u alama yi zauri mudari'u ana gina shi akan abinda da mudari'i ke samun jazuma da shi ana gina shi akan abinda da mudari ke samun ne jazma da shi mudari yana samun jazuma da sukun yana samun jazuma da cire nunin ko yana samun jazuma da cire harfan illa to ana gina shi akan abinda da mudari ke samun jazuma da shi bai kana mudari'u idan mudari'i sahihal akhir ba akar ba sahihal akhir idan mudari'i karshen shi ingantacce ne zan bi sukun anan sai an yi jazma da da sukun na sai ce kana al'amari ikra qara ay uku. ko in za a sami jazma sai ce lam yaqra kaga sai mudari majzum bilam to yanzu ake a fiye da amurfa sai a cire lam a cire harfar da zalika zama ikra to yanzu ba badiyun ne ko kuma zo. fiye da mudari zo bi sukun a wannan fiye da mudari mun bi sukun wani zama bi sukun na kanar amur amru mabniyan ala sukun wato in ya kasance mudari insa sahihul akhir ne to sai wato kuma ana mai jazma da sukun sai al'amur a nan ya zama mabni ala sukun wa da sukun in ma zahiri wannan sukun din in ma zahiri in ma muqaddar fa sukun zahiri lahu mawdu'an shi sukun na zahiri yana da wurare guda biyu ma an yakuna sahih al-akhir su ya zama to mai ya karshe walan yattasil bihi shay'un ya zama to babu abin da ya sadu da shi na wasani an tattasul bihi nunul niswa na biyu nunul niswa ya sadu da shi nahu idrib uktub a ce idribanna uktubanna ma al-isnad ake nunin niswa tare da danganta zuwa ga niswa wa amma sukun al-muqaddar amma sukun abu kaddarawa wa lahu mawdu'un wahid yana da waje guda daya Shi ne nunin ya sadu da shi Nuna aw thaqila ko tsakila. ko uktuban ko uktuban na hau idriban na waktuban na wayan kana mudari'u mutallin afif kumdana wa alaikum na maza ba ne mutanen kufa kan eh, mutanen kufa na hawan kufa ne ka san dama mazhaban nawa guda biyu akwai na kufa akwai na basra akwai su mana amma wani su ne suka shahara a wayan masu ma sun yarda mamadinin ne a kowane suke ganin majizum eh, amma wayan sun ce inda ya zama tun fiye mudari ana mai jazma ne da sukun sai fiye da ya zama ne a rasu in ana mai jazma ne da da hanzafin nun sai zan mabni ala hanzafin nun haka su shi eh, an fashi wannan shawar da zai mu tsaya in sha Allah na'am na'am ana ƙara tunatarwa ne batun tafsiri lokaci na karatowa an ci wata biyu ga na uku ne za a cikin su da ku kowa ya kokari wanda bai ba da sunan shi ba zai ba da sunan wanda ya bada kuma a fara ragewa da kan da kan insha Allah سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك